duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na magance matsalar ayyukan 'yan bindiga a najeriya al'ummomin da ke zaune a yankin gabas cin sokoto a arewa maso yammacin najeriya sun kasance daga cikin waɗanda har yanzu ke zama rashin tabbas domin kowane lokaci suna iya fuskantar harin 'yan bindiga irin hakan ne ya faru a tsakiyar daren asabar wayewa safiyar lahadi ranar sallah inda mahara suka amka garin tudun doki na karamar hukumar mulkin gwadabawa suna harbin kan mai uwa da wabi garin na tudun doki gari ne da ya haɗa hausawa da fulani zaune wuri ɗaya kuma fulanin ne suka so majin ƙara harbe-harbe kafin kowa ya ankara a cewar kantoman karamar hukumar muktar bello abdulrahman sun da su mai yawancin ma fulanin su sun kawar ba da report ga eh, suna zaune tare da sauran hausawan suna zaune suna hira suna ce mai suna mashin shayi sai suka ji halibi so a halin da sun ka jiya sai sun ka ɗauki cewa yara na ka wasa irin na daren sallah out nan da abubuwan nan da aka yi suna nan zaune sai ga mai angoy su sai cewa shin ku kai kuka da muku abin da ke faruwa ba ga bindigogi ca ana yi sannan dole kowane su ya gudu sun kashe mutum biyar wasu na asibiti akwai mutanen su hannu yanzu wajen mutum hudu duk da yake jama'an musulmi na ci gaba da harkokin babbar sallah a hawajin mazauna garin kam batun ya sha bamban domin zama ɗarɗar ne suke ciki kamar yadda wani mutumin garin ibrahim adamu tudun doki ya bayyana yanzu haka duk da yake ana bukukuwan sallah amma mu dai sai cikin rayuwa ta juyayi ake da kuma rashin daɗi saboda mutanen da an sun riga mu sannan kuma mutane da dama da hayyo ba su dawo ba sannan kuma daga mangariba ta yi ba mu san inda ko mutanen ga dawowa za su yi su ci gaba da abin da sun kai ba tunda ba ma'aikacin tsaro guda da an ka bari ga munan dai mutane na cikin halin kaka su da kuma duka gewayen nan ƙauyukan da a tare da mu zama irin na hausawa da fulani wuri ɗaya zama ne wanda duk lokacin da aka samu harin ta'addanci za a rinka kallon kallo kuma akan haka ne kantoman karamar hukumar ya ce suna fargaba hakan ma yasa suka zauna da jama'ar yankunan suka tattauna kaga da an saba cewa banditry mahiwanci hilla ni kai to yanzu in an ka dawo mutanen gari suna zaune wasu na iya atakin hillanin da a cikin wannan garin tun da akwai hillanin ciki to shine muke gudun ya faru kuma shi yasa muka je muka zauna da shi ardo na garin da shi kuma tudu hakimin garin muka yi adresin mutane tare da su na cewa su a dai zamna lahiya. Tuni dai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta tabbatar da mutuwar mutane shida sanadin wannan harin sai da ya ce suna ci gaba da bincike akan batun. wannan lamarin da yana faruwa ne lokacin da ɗaruruwan jama'ar da ayyukan ta'addanci suka raba da mahallansu ke ci gaba da fuskantar kalubalen rayuwa tuma ba yanzu ba da 'yan najeriya suka tsinci kansu cikin mummunan yanayi eh, sunana dan ladi tuntubi ko kuma rabi'u sha'ibu tuntubi wallahi muna cikin matsala sosai dan wanga wanga al'amari kaga duk lokacin da ake gudun hijirar can ta farko muna shan wahala matuka amma ka ga yanzu abin ya kai inda kai don ni na da na hita bakin daji gaba ɗaya sun kalli rawu. Allah ne bai kare min kwana ba da sun harbe ni. Gwamnatin jihar Sokoto dai tamkar ta koyarta na jihohin Arewa maso yamma na ci gaba da ɗaukar matakan shawo kan wannan matsalar na ayyukan 'yan bindiga sai dai lamarin na ci gaba da wanzuwa a wasu wurare abin da kan sa wani lokaci kokarin ke zama tamkar akwai wa babu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.